Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu barkamu da barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Ci gaban bayanin amfanin mangwaro a cikin ɗan adam. Mangwaro yana da matukar amfani a jikin ɗan adam fiye da yarda kake zato. Yana maganin ciwon huhu, ciwon ƙoda, har ma da kumburin jiki. Yadda za ka yi amfani da mangwaro za ka je ka samu ganyen mangwaro guda biyar da albasa kwaya ɗaya sai ka wanke su bayan ka wanke su sai ka yayyanka su bayan ka yayyanka su sai ka samu ruwa lita ɗaya sai ka je ka tafasa su bayan ka tafasa sai ka dinga sha kofi ɗaya da safe kafin ka ci abinci kofi ɗaya da yamma mun gode da ziyartar wannan channel din ta mai suna m.sani Sufi TV muna roƙon ku dana mana subscribe sannan ku dana alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora